to gaba ɗaya na sai da nake mana wallahi mu rika kallon janibin aiki a aikace aiki aikace ta bangaren in kana karanta tarajin na magabata wato tarihin su da za a zo ana faɗin tarihin wannan bawan Allah za ka ga ana yawan siffanta shi da cewa mutum ne na nafiki adili mai yawan ibada mm. mai yawan ibada to me a wannan zamani sai ga ba mu da yawan ibada yawan azumi yawan kiyamun laili yawan karatun qur'ani yawan sadaka duk wani abu da za a ce aikin alheri sai kaga mutum ya ɗebi wani kaso mai tsoka a cikin ba bangare ɗaya za ga ya ɗauka ba ku sai da a wannan zamanin ko da mutum yana son addini yana da alaƙa da addini ce ba za ka same shi bangaren ibada yana yawaita ba wato tallan da muke yi da addinin da kanmu ya fi yawa akan ka zo ka ga mutum cewa bangaren kiyamun lai lahu hazzun kabir ya ɗebi wani kaso mai yawa kusan zai iya shekara shekara biyu ko da raka a kuɗi ne biyu ne ba hakan aka zo sallolin rana sunanin rawati zai wahala mutum ya wata guda wata biyu yana yi in aka zo magana azumi ko da uku ɗin nan a ce duk wata ta wahala ga kan mutum ya ɗore yana yi shekara guda in an zo magana sadaka an zo magana abubuwa dai da dama to kuma da waɗannan abubuwa mutum yake tara wa kansa alkhairi ba wai kawai mu je mu talata mu ta surutu muna gaya mutane ba kamar yadda yanzu a facebook a ina ne a whatsapp ko ina kowa surutu ko ina mutum ya wata yar fa'ida sai sai zai aika amma da za ka matsa shi kai kana aiki da ita wallahi ba <laughs> amma ko ya sai ka yana jama'a mu yi kaza jama'a mu daure mu rika kaza shi yana yi kamar da za ka yi kuma ya san yi yake ba da sai ga duk mun kafa kan mu hujjoji asusuka da na gaskiya da wanda ba sai suna kan mun iya amma babu aiki to wannan shine nake so da gaskiya mu ta hankalin mu sosai akan wallahi wallahi yawan ibada din nan shi shi ke kusantar da mutum ga Allah kuma shine zai sa wata rantsi ga Allah ta'ala na kallon mu da wannan sifa wato ko da ta muka idan da na sai ga yayi mana ko tsanani muka shiga sai suna da wancan abin da muke yi سيغلوك تيغولا الله تعالى كمن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن